بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه تحقة المولود بأحكام المولود من أجل بادي نادير بكي بياني أكن تحميك وتولا تعمياه وانا أبو ميزاكي قديم شيء أقبصه an faɗa mana fa'idojinsa an faɗa mana cewa sunna ne kuma ana ci gaba da kamar dalilan da suka tabbatar da shi وروى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة أروى هشام بن أروى يا رواية كاكرسة كاكرسة أسماء أروى أنتم أنا عبد الله بن الزبير wasu yana ɗaya daga cin alfuqaha usba'a fil madina yana da kuma ɗa malami shi kuma shine hisham hisham ibn urwa نانا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة هذا سكن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما تنسنا مكة قابل أي هجرة قالت تشيك بدا بعد بياني تشيك فخرجت وأنا متم sai na fita a lokacin cikina ya cika cikina watannin cikina sun cika na haihuwa shine mutum hmm? ana ce ma mace mai ciki sannan ana ce ma wata hmm? har suna cewa asalin kalmar daga daga cima cima cimam shine wata ya kai lokacin haihuwarsa sannan cimam eh, idan cikin haihuwa ba Wannan wata na sama idan ya cike ya bace waɗannan kwanakin da muke ce muka ce musu ayyamun bida kuma yana ce musu ayyamun kima mun gane to shine sai a ce mutimmun mutimmun imra'atun mutimmun kai lokacin haihuwarta ya fi suke sannan ana cewa bajahun mutimmun shi yasa za ka suna cewa kudu kima wasu kuma suka ce na wata ana amfani da tamam a sa masa fata hmm? wala a yace hali tunana asma'u radiyallahu an ta ce ta bu fa ataitul madina da ciki na taso ne hijira tun daga makka kaga asma'u tintin jaruma ce tun daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallama za ka san ai daga nan ne ake ce masa zafin zatin fafai? wani malamin ya ce lokacin da ya je ga kogon hira kai kogon sau gabu sau inda manzo sama da sai na abuka suka shiga da ya gani ya ce yanzu mace ce ta rike hawa nan tana kai ma bayan allon nan abinci sai shi da ku. namijin kai ka ce za ka je ka hau kogo ne a saman dutse yake ba wai a gefen kasan dutse ba a sama yake sai yasa masu sira wanda ya take da rauni suka ce aka sa mata aka sa aka bakin shi sai yayi kamar gizo gizo ai ba a kasa yake ba a saman dutse kogon yake sai an hau dutse sannan za a shiga kogon mun gane to kuma jiba za a tafi ita lokacin hijirarta da annabi sama ya aika duk su zo iyalan su na abubakar suka taho to ita da ciki ta taho kuma cikin haihuwa ya ko gobe ataitul madinata sai na zo madina fa bi quba'a sai na sauka a kuba ungo Kuba, inda mazan sama ya fara sauka din nan fa bi quba'a shikenan sai na haifa abdullahi a Kuba. kuma ana bayanin abdullahi bin zubair ko gashi nan kaga dama kafirai suna cewa ai ba za su haihu ba domin tun da aka je madina ba muhajirai ba su haihu ba wanda suka riga suka yi hijira ba a samu wata mace da ta haihu ba sai yahudawa suka aika ma mashirkan makka cewa ai mun faɗa muku dama mun can su zo su haihu ba ba za su haifu ba su kawai sai gashi sai aka ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في هجره لا لا أسمع تشيسين زوجا من ذال سمد دشي فوضعه في هجره من ذال سمى يسمع شعاء يدوغ شعاء فانشين يسمع فدعا بتمرتي سيتي أكاو دبين فمضغها من ذال سمى يكتون دبينا ثم تفل في فيه sai manzo su ne ya kofa masa a bakin shi فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم sai zama fakon abin da ya fara shiga bakinsa ya shiga makoshinsa ya wuce ya shiga zuciyarsa ya ratsa jikinsa ga baki daya shine miyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a bi mai albarka ba qalat thumma hannakahu bit tamrati sannan manzo Allah sama ya shashafa masa نيه ابو عبدنا المدينه وشيش يعطى مش عمل هذا حتى وادا با سنن قوم من سلم يللا تامس يلالا تامس تكن باكيش ثم دعا له وبرك عليه من ذي سلم يمسى الدعاء وبرك عليه سنن يلي تامس البرك ان شاء الله يمسى البرك وكان أول مولود ولد في الإسلام جاء ما كمشيني فرطا da aka haifa a musulunci lil muhajiri na bil aka haifa ma mutanen madina mutanen mutanen muhajirai a madina domin duk da aka je tsalat na na asma'u ta ce fari bihi sai sahabbai suka yi farin ciki a game da haihuwa abdullahi farin ciki wanda yake mai tsanani وذلك أنهم قيل لهم domin أنا شيوا إن اليهود قد سحرتكم ai yahuda sun muku tsafi fala yuladu lakum ba ku ba haihuwa har abada ba kun zo garin su ba to sai Allah ya karyata yahudu ya karyata magoya bayan yahudu sannan kuma ya taimaki ya karfafi tauhidi domin duk lokacin da aka zo ana bayanin sihiri ana cewa an yi ma wasu sihiri ko ana so a ja da tauhidi sai gashi Allah madaukaki ya karyata wannan kun ga shi ne wannan a manzon sama ya masa tahani ya masa addu'a ya nemo masa albarka a wajen Allah wa qala al-khallal babban malami al-imam khallal shi wasu suna cewa ya ga Limamu ahmad wasu kuma suna cewa bai gan shi ba imam ahmad ya rasu shekara ta 243 shi kuma an haifi shekara ta 234 hmm? kaga Musu su ga juna ba amma almajirin almajirin ƴaƴan al'imamu ahmad ya yi karatu wajen salihu sannan ya karatu wajen abdullahi shi ya sa malamai suke cewa babu wani wanda ya hidimta ma mazhabin hanabila kamar al'imam al-khallal babu ba wani wanda ya taba hidimta ma mazhabin hanabila kamar kusan shi ne tattaro fatoyin al'imamu ahmad duka daga ɗansa abdullahi da kuma ɗansa salih mun gane zai haka wasu suna cewa ya haɗu da al'imamu ahmad wasu kuma suna cewa bai ga al'imamu ahmad hmm? sunansu ahmad ibn Haru ahmad ibn muhammad ibn Haru shi yana da kuma wani bawansa da ya yanta shi ma ciwon ra'in shi aikinsa ya masa rubutu shi na cikin shi mai khallal shi wannan limamul khallal ɗin littafinsa da ya fi shahara shi ne a sunna ko ذاتي لا أكيدة ويتي أخبرني محمد بن علي قال سميت أم ولدي ummi waladi أحمد بن حنبل ce Muhammadu bin Ali ya ban labarin. shi kuma ya ji umma waladi ahmad ibn hanbal ya ji ummul walad wata baiwa sadaka ta al-imam ahmad rahmatullahi alaihi Kulu, tana cewa akhadha bi al na naquda ta kama ni wa kana maulaya na'ima mai gidana wa kenan al-imam ahmad yana bacci ce ya سيدتي mai gida na kuwa za a mutu. zan fa mutu yanzu wai wa Allah zan mutu ko kusan duk mata masu naƙuda haka suke faɗi faƙala yi faridullah su ce a Allah zai yaye miki ma huwa illa an ƙala yi faridullah hatta walatta sha'ida yana faɗin cewa yi faridullah din nan kawai hatta walatta sha'ida kawai sai na haifi ɗa kuma huwa sa'idu falamma walattuhu lokacin da na haife shi kana ce ki hatu zalika tamra ki ku kawo dabinan can li tamrin kana indana min tamri makkata wani dabino ne wanda dabinan makka dabinan makka su suna bagdad ka kumanta su suna bagdad asimar daular musulunci a wannan lokacin asimatu daular abbasiyya shi yasa fitina al-imamu ahmad tafi yawa saboda shi yana abuja ne abuja yake har yanzu zali ya ba za ka je kai ta wasu za ka caccaka ba za ka yi abuja ba da yawa amma an kana kamar nan zage ce ka ɗin eh, ss ɗin ba su cika zuwa nan ba akwai su nan ba ba za a rasa ba amma dai ba su cika kamar can abuja ba ko to shi yasa zamanin banul abbas ne ya yi شيء سبب تنا لما ما ما تتيوا قالوا كتن ده تفارة كتنة تخلكي كوها وسنا بغداد شيء أتحاول بينا ما قال لأم علي شيء شيء ما أم علي وإيدا قد شو ما تنسى امضغي هذا التمغ وحنكيه فقالت شيء كتتون دبينا وحنكيه su shashafa masa ido a bakin shi Akwai fa'alat ce ta me nan alimamun kai nake nufi ya halasta ka wakilta wani ya maka shi shi ne abin da alimamun kai yake nufi da ya kawo wannan matsalar cikin masa'il imami ahmad cewa ya halasta ka wakilta wani ya ba kanka ta haniki ba ce kai kai da kanka ba mun gane ya halasta mun gashi nan ya ce haniki ki mata ki mishi wallahu alam saboda haka tahaniki sunna ne kuma an fada mana fa'idar su الباب السادس في العقيقة وأحكامها وفيه اثنان وعشرون فصلا ومن هنا أطول الأبواب a cikin littafin ina cikin babubukan da suka fi tsawo ya ce fil aqiqa zai yi bayani a kan dabbar da ake yankawa ita ce aƙiƙa ɗin ma'ana aƙiƙa ita ce nasita ko zabiha asalinta ma'anarta ƙafi'a abinda aka guntulo ko shaƙiƙa eh, wato da aka yanko wa ha da kuma hukunce-hukuncen ita haƙiƙar dabbar da za a yanka in an yi haihuwa وفيه na فصلا akwai fasali ɗaiɗaiɗai a ƙarƙashin wannan babin guda ashirin da biyu yana da mahimmanci sosai abin da ake ce ma aƙiƙa kamar yadda muka faɗi shine suke ce ma azzabiha ko annasika azzabiha abin yankawa annasika abin da ake yankan ibada da shi asalin al'aƙiƙa an samo ne daga al'aƙo أظن لك شنو العطق شين القطع والشق أظن تلا أبا ينكش وفي يسا يتدبر في أنا شمة شكيقة فأتي شمة عطيقة واتو أظن لك ينكش me yasa ake ce ma saba ma iyaye al'uquq ay ta anna al-walada hablal wisal bainahu da sun ka igiya ya da igiyar da ke tsakanin saduwarsa da iyayensa kaga shi ta aka ce ne al'uku shi kuma mai aikata abin sai aka ce mishi ne al'aku al'aku ai alqaq min yankawa ya yanki maimakon ya tsada hm? to shi ne al'uku wa aqiqatin daga wannan sunan ne wasu daga cikin magabata su sai suka ci suna da suka kalli ma'ana sai ya za a ce abin da ake yankawa don neman albarka kuma a rasa inda aka samo kalma sai daga wani wata kalma ta al'uku amma dai magana su ba ta da karfi. mun gane al-imam ibn al-asir rahmatullahi alaihi يتي أنشي متى العقيقة الذبيحة لأنها تذبه عن المولود وأصل العقل الشق والقطع وقيل للذبيحة عقيقة لأنها يشق حلقها هذا أنا أورويا أيان قويا الله كمان شيني وان الإمام الحاسس إن حجر عشان الباري يكتشي وبفتح العين المهملة حقيقة ها؟ عين النمبع دهو بغكيقة بحقيقة وهو اسم لما يذبه عن المولود عن سونا لنا أظن أك ينكع مع أظن أك حيطة واختلف في اشتقاقها أنا من لغة النساء باني دقي إناء كلمة فقال أبو عبيد والأصمعي الإمام أبو عبيد الإمام الأصمعي واتو عبد الملك بن قريب رحمة الله عليهما سكتي أصلح الشعر الذي يخرج على رأس المولود أن ساموني دقاقاش دا يكي فتوة دا أن دا هيبا ها؟ تشيشيني عقيقة هذا سود أنا أسكيش وتبعه الزمخشري وغيره الإمام الزمخشري المعتزلي رحمة الله عليه في شيما كونا معنى وصميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة أقيقة لأنه يحلق عند ذلك الشعر عند الذبح ستكي ce an kira abin yankawar da hakika saboda ana haska gashi ana yanke gashi a ranar الولد مرهون بعقيقته تفضع له يوم سابعه ويسمى ويحلق وعن أحمد أنها مأخوذة من العق وهو الشق والقطع ورجعه ابن عبد البر وطائفة الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه أشغل التمهيد على الاستذكار يغن جايب دوانا الإمام الخطابي يتي عقيقة اسم الشاة المذبوحة عن الولد سونا تنكي يجزاء ينكع مياغو سميت بذلك لأنها آه، تأق مذابحها لأنها تأق مذابحها أي تشق وتقطع saboda wuraren da ذا a yankan akan akan ɗaure ko kuma قنشة وشي to to sai mu yadda ya lissafo waɗannan fasaloli guda ashirin da in Allah kai mu karatu na gaba shi shi sunayen su kansu sunayen abin nan din abin nan na manta wannan majalisun mu ne na sha ko? Kane ko? صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم